بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل لا ومن يدل فلا هدي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يمتن أصبر بقي قوة جمال الأولى hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1438 daidai da hudu ga watan february shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kaset na 109 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddis al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad ibnu abi az-zura'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islam ath-thani Allah ubangiji ya gafarta masa littafin zadul ma'ad mausu'a ce ta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da tafarki da tsari da manhajar rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama tare da ainihin tantance bayanai dangane da dukkanin abin da ke da alaka da ainihin shi manzan Allah din sallallahu alaihi wa alaihi wasallama malamai suna jinjina ga ibnu qayyim al-jawziya saboda wannan aiki musamman saboda lura da cewa ya rubuta wannan littafi alhalin yana tafiya ne yana halin tafiya a kasar makka inda ya je aikin hajji bayan ya bar littafan shi da kayan aikin shi a gida a kasar dimashik Allah ya saka mashi alkhairi za mu tashi a inda malam ya ce fasdun fi hadihi sallallahu alaihi wa ala'ali wa salama fi hajjihi wa umari wannan fasli zai yi bayani a kan tafarkin manzan Allah sallallahu alaihi wa ala'ali wa salama fi hajjihi game da ainihin hajjinsa wa umarihi da umarorin da yayi wannan fasli da za mu shiga a yanzu ko babi ya daga cikin babuka masu sarkakiya da yawa a cikin littafin nan na farko dai al eh, ibn qayyim ya yawaita maganganu a ciki ya faɗa shi kwarai dan inda za a ware shi zai ɗaukar littafi mai zaman kanshi domin a wannan bugun da ke hannuna na um, asasur risala tun daga wannan shafin na casa'in zuwa har zuwa shafi na da 316 kamar shafi biyu kenan da ashirin da shida. dukan shi bayani ne kawai akan aikin hajji da umara saboda ibn qayyim na farko kwararre ne akan sanin aikin haji da umara yayi aikin haji da umara yayi aikin haji akalla so biyar a rayuwarsa sannan karo manta kuma wannan littafin shi kanshi ya rubuta shi ne a kasar makka to yana inda ake aikin hajjin ne su da babu mamaki dan ya tsawaita maganganu sannan ya dogara da wasu malamai da suka gabace shi wanda suka rubuce-rubuce za mu ishara akan insha Allah abu na farko kafin mu je kan wannan isharori dangane da asalin wato lafazin alhajju kamar yadda ya kawo shi anan da ya ce faslun fi hadihi sallallahu sallama fi hajji shin hajjihi ya kamata a ce ko hijjihi da fataha ala alalha ko da kasra to bari mu ji daga ainihin al'imamu a as-sayyid murtada az-zabidi babban malamin ainihin lugha da hadisi da tarihi mai littafin tajul arus min jawahirul qamus wani babban littafi daga cikin mausu'at encyclopedias na larabci wanda suke bayani akan harsuna wato da yarurruka da fassarorin kalmomi da wasu abubuwa da suke da alaka da haka asalin shi sharhi ne na littafin al-qamus na malam fairuzu abadi Fairuz Abadi malamin su Ibn Hajar ne to bayan shuɗewarsa sai kuma shi wannan Murtadar Zabidi sai bai wannan aiki na ainihin wato sharhin Murtadar Zabidi ya rayu ne a ƙarni na sha biyu zuwa farkon ƙarni na sha uku ya rasu hijiyar shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da biyar kamar shekara ɗari biyu da talatin da uku kenan a yanzu Allah ya gafarta mishi asalin shi mutumin ƙasar iraki ne amma iyayen shi sun yi ƙaura aka haife shi a ƙasar indiya ya yi yawo a duniyan nan wajen neman karatu ya zo na ƙasar yaman ya karantar ya yi alƙalanci ya yi fatawa ya yi rubuce-rubuce ya dawo ƙasar misra ya zauna a nan ya a cikin wata annoba da aka yi a wannan farkon shekara ta farkon ƙarni na goma sha uku littafin nan na littafin na na ainihin wato tajul arus kamar da malaman tarihi suka ba da labari ya shekara goma sha uku yana rubuta shi baya aikin komai sai rubutun baya fita daga gidan shi in banda sallolin farilla da an yi sallar farilla zai tashi da sauri ya koma gida ya zauna ba shi da aiki in banda rubutun da aka da ya gama rubutun sai da aka yi walima ta musamman wanda da aka gayyaci mutanen gari da malamai da ustazai da sarakuna da 'yan siyasa duk wani wanda ake ji da gani sai da aka shi shi zo aka yi walima aka yi addu'a shahararren malami ne sananne ne Allah ya mishi baiwar fadin ilimi in ka karanta littafin shi zaka ga haka littafin ya daga cikin tafi masu daraja kwarai a cikin ainihin ilimi na lexicography na harsuna na harsunan larabci daga shi daga cikin mujalladi na biyar wannan akwai wanda ake buga shi da mujalladi arba'in shine bugun da kasar kuwait suka yi suka yi na daga hukumar kamar ka ce ministry ta ilimi ita ce a ƙasar kuwait ta ba da dama aka buga littafin a cikin mujalladi arba'in ko kuma bugu ga magari da ake mishi a cikin mujalladi ashirin wanda yawanci darul fikar darul turas al'arabi da makamantansu suke bugawa to wannan a mujalladi na biyar na wannan bugu na maktaba ta abin nan wato kasar kuwait ɗaba'an kasar kuwait darul turas al'arabi gashi inda ya ce hajjada daga babin hajjada ya ce alhajjul kasdu mutlaƙan aka ce alhajju shine alqasdu nufin zuwa wani waje mutlaqan koma ina ne haka aka ce hajjahu yahujjuhu hajjan ma'anahu qasadahu ya nufaci shi wa qala jama'atun na dan tsallakewa ne ba wai zan karanto ne duka ba wa qala jama'atun wasu kuma suka ce innahu alqasdu li mu'azzamin haka ce alhajju ana nufin nufatar wani abin girmamawa wa qila wasu kuma suka ce huwa kasaratul qasdi li mu'azzam yawan nufatar wani abin girmamawa wa hadha anil khalili wannan ma'anar cewa hajji yawaita zuwa wani wuri mai daraja yace wannan magana daga khalil ibnu ahmad al-farahidi imamu a immatin loga kenan ko Allah ya gafarta mishi to sai ci gaba can bayan da ya sharhi ya sharhi sai yake cewa wal hajju kasratu ikhtilafi wa taraddudi wa qad hajja Banufulanin. wa fulanan idza atalu al-ikhtilafa ilayhi hajji shine yawan zuwa da kaiwa da kawowa in aka ce hajja banu fulanin fulanan mutanen gidan wane sun kai ma wane hajji idan suna yawan zuwa wurin shi su kai su dawo su kai su dawo su kai su dawo ya ci gaba da cewa wa fil lisani a cikin al-lisan lisanul arab kenan duk sanda yace a cikin al-lisan nana nufin lisanul arab na ibn manzurin al shine ainihin muhammad ibn mukrim ibn manzurin al-afriki mai littafin lisanul arab ya rasu hijira shekara 711 dukkaninsu manyan malaman ainihin wato harshe ne ibn kamar na fada malam ibn manzurin da rasuwar shi yau shekara 700 kenan da 27 hijira shekara 711 ya rasu Allah ya gafarta mai yace alhajju qasdu tawajjuhi ila ila albayt bil a'mal al mashru'a nufatan dakin Allah dan yin ayyukan shari'a da aka sani fardan yin su a matsayin farilla ga wanda bai taba yi ba kenan wa sunnatan ko yin su a matsayin sunna ga wanda ya taba yi ko ga yaro kankani taqulu zaka ce a larabci hajjatul baita ahujjuhu hajjan idza qasadtahu wa asluhu min zalika akan ce hajjatul baita a hujjuhu hajjan idan ka nufaci ɗakin Allah ɗin wa qala ba'dul fuqaha'i al-hajjul wa utlika 'ala al-manasiki li'annaha tab'un li qasdi makkata aw al-halaqi yace asalin hajji da yana nufin nufatar waje amma ana cewa su waɗannan ayyukan ne dawafi kwanan mina zaman arafa zaman ainihin tashiriki da makamantansu ya ce waɗannan ana kiransu da suna hajji ne saboda suna biyo bayan zuwa makka ko kuma saboda akwai abin da ke biyo bayansu na aske gashin kai wa utlika alal manasik li anna tamama habihi su kuma manasik waɗannan wuraren ake ce musu hajji saboda su ne cikon aikin hajji bayan shiga garin makka shiga garin makka kaɗai bai sa ka zama kayi hajji sai ka yi su to sai mas'alar da muka faɗa bayan da ya gama wannan tarifa din sai ke cewa wal hijju lafazin al hijj bil kasri in aka yi kalmar hajju a yi wasali ƙasa a ce al hijju alismu suna ne shine asalin sunan aikin qala sibawai sibawai imamun nuhat Allah ya gafarta mishi yace hajjahu yahujjuhu hijjan haka ake cewa ka a ce hajjan kama ƙalu kamar da suke cewa zakarahu zikiran wadhkurullaha zikiran kasiran kaga ba a cewa zakaran sai dai a ce kasiran ya yace to haka za a faɗa nan wa qala al-azhari al-imam azhari abu mansur azhari a cikin littafin tahdhibul lugha kenan shi ma wani babba ne daga cikin maman harshe ya rusu jana shekara 370 yau da rasuwarsa kamar shekara 1000 da shekara 68 kenan babban malami ne na harshen larabci mutumin ƙasar khurasan a cikin ƙasa ainihin wato iran kenan ta yanzu allah ya gafarta mishi ya ce alhajju qada'un nusakin nusuki sanatin wahida in aka ce alhajj aka yi mishi wasali sama yana nufin yin aikin haji sau ɗaya ismul marra kenan wa ba'adun yaksirul ha'a wasu suna ma ha'un wasali ƙasa fa ya yaqulu alhijju wal hijjatu suna cewa hijju da hijja wa ƙuri'a ana karanta shi a ƙur'ani a ce walillahi ala nasi hijjul baiti akwai masu karantawa haka zamu zo mu jigo wal fatuhu aktharu amma karanta shi da walillahi ala nasi hajjul baiti in ka karanta kowanne ɗaya akwai fassara shi kenan in ka karanta da walillahi ala nasi hijjul baiti Allah ya wajabta wa mutane yawan zuwa ɗakinsa qada'un nuske sanatin wahida kaga hajji ko to hijji kuma maimaitawa da haka in aka karanta haka abin da ke kan mutane a matsayin na al'umma gaba daya kowace shekara a ayi walillahi ala nas hajjul baiti fa kowa yayi so ɗaya. nan zai sai kuma annasu anan ana magana akan afradun nas domin dama lafazin nasu yana zuwa da nufin mutum ɗaya kaɗai ana iya ce mashi ana iya ce da shi nasu alladhina qala lahum innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum faqa alladhina qala lahum nasu innan nasa qad jama'u lakum kissa da ta tabbata mutum ɗaya ne yawan nan magana mutum ɗaya ne yace da sahabbai ai an muku taron dangi ko amma sai Allah ya kira shi da suna alladhina qala lahum nasu bai ce alladhina qala lahum rajulun ba daka annasu na iya zama da zaman mutum ɗaya, ko da zaman wasu majmu'a ba dukan mutane ba allazina qala lahum annasu innan nasa wannan annasa ɗin ma na biyu ai wasu taron wa mutane ne ko shawa da banu quraiza da wacece ba duka mutanen duniya ne. so in aka karanta da walillahi alan nasi hijjul baiti ko to annas kenan ala afradin nasi kowane mutum ɗaya ya samu ya aikin haji ko kuma duk mutane su tattaru kowace shekara a yi aikin haji mun gane walillahi alan nasi hajjul baiti fa kowa yayi so ɗaya wanda ya samu hali ko yace wal fatu aksar amma mafi yawan ƙura'u da fata suke karanta shi wa qala zajjaj al zajjaj ɗaya daga cikin a'immatul lugha malami ne kuma mai sai da gilashi mai yanka gilashi sai kike ce mashi al zajjaj az babban malami ne fi qaulihi ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti yace yuqra'u bil fath hai wa kasriha ana karanta shi ayi mafa'un fataha ko kasra amma fataha shine asali abin da suke cewa jama'a ta kace shine akwai kamar ita kalmar hajju din kamar da muka ji zaka ga ina jin hafsu da hamza da da kisa'i da abu ja'far waɗannan guda hudun habsu hamza kisa'i abu ja'far a cikin alƙura ko ruwat na ƙira'at guda goma sha hudu waɗannan guda hudun su ne suke kanta shi da ka kaga alfatu aksaru ɗin kenan sauran goma albaƙun sauransu duka suna kanta shi ne da alhajju walillahi ala nasi hajjul baiti to kamar yadda ya ambata idan aka zo aka ce hajja hajjatan koko hijjatan shine asalin mas'alar da ake magana din yayi aikin haji hijjatan za a ce ko hajjatan saboda ismul marra ne ko ismul hay'a shine magana da yake mana anan gashi ya ci gaba da cewa wal hijjatu bil kasri al al wahida haka ce al hijjatu za a yi mishi wasali ƙasa to sau ɗaya kenan hajja hijjatan da haka a yanzu a nan a fassarar wannan babun idan muna so mu ce faslun fi hadi sallallahu sallama fi hijjihi za mu iya fassara shi da fi hijjihi bayani akan shiryar manzon Allah akan aikin hajjin nan kwaya ɗaya da yi ko kuma karanta da fi hajjihi shiryar manzon Allah akan irin aikin hajjin da ya shar'anta yi kowace shekara mun gane ya danganta ga yadda ka kalli fassara dan hijja ismul marra ne sai ce wa huwa shadhun ya saba wa harshen larabci asali li wurudihi ala khilaf al qiyas saboda ya saba wa qiyasi li anna al qiyasa fil marra al fath saboda qiyasi game da ismul marra anahu akwai abin da yake cewa ismul marra abin da ke nuna faruwa abu sau daya to idan ya zo ana mushi fataha ne kamar yadda Allah yake cewa fa nazara nazratan fin nujumi kaga nazaran nazratan to sau ɗaya kenan nazaran nazratan wa fa'alta fa'altaka lati fa'alta wa anta min al ko wa fa'alta fa'lataka kaga shi ma da me yazo da wasali sama ko a cikin hadisi na sai muslim manzo Allah yake cewa man mata wa laysa fi unqihi bai'a mata mautatan ya mutu mautatan ba mitatan ba don mutuwa kwaya ɗaya ce waɗannan da su ne kiyasi cewa alfatuhu huwa al'asu da an al-qiyasu haka in ka ɗauka da Allah yake cewa wadhkur isma rabbika na wa tabattal ilaihi tabtilan tabtilan kaga shi ma fataha ne wa kallama Allah Musa takliman suna nan da yawa haka wa idza qila lahum ud'u Allah haqqa wa idza qila inna wa'da Allah haqqun was-sa'atu la rayba fiha ma nadri mas-sa'a in nadhunnu illa dhannan duka irin shi ne in nadhunnu illa dhannan duka da fatha ne da ka al-fathu huwa al yamsahu mashan shi ma irin shi ne duk da an share asalin fi'ilin so irin wannan sanan burjik sune al-aslu fil arabiyya cewa ismul marra ya'ti ala wazni fa'latan wa laysa fi'latan to amma sai na haji ya saba wannan yazo ala wazni fi'latan badla fa'latan bai zo a yadda yake a asali ba duk da yake ana samun wasu lafuzza da suke zuwa da irin wannan sabanin asalin kaman jalasa jalsatan ko jilsatan wacce ce jalsa wacce ce jilsa aka ce jalsa shine ya zauna zama iri kaza eh, shine sai a ce mai fataha amin ya zauna zama sau kaza jalsatan wahidatan al'adad kenan shine marra in ko aka ce jilsatal khatibi jilsatal istiraha akan faɗa ce jalasa jilsatal khatib ya zauna irin zaman liman mai huduba irin wannan zaman da ake tsakanin huduba biyu in ana ishara akan zaman da ba a daɗe ba sai ya ce fajalasa hahuna jilsatal khatibi nan ya zauna bai daɗe ba laraba suna faɗan wannan haka wanda ake a sallah ana ce mata ne jilsatu saboda mai maimaituwa ce jilsatul istiraha karka ce jalsatu bil fati ina fata mun gane so wannan ana samun daidaiwa wanda suke sabawa kiyasi kamar da ake samun kuma wanda suke bawa da damma kamar khataba khutbatan khutbatan shi kuma da damma ne haka ra'a ru'yatan shi ma bi damma ne duk wannan sabawa kiyasi a takeice in aka ce alhijjatu alhijjatu da wasali kasa ko to ismul marra so ɗaya kenan wal hajjatu da fataha ko shi kuma zai zama ismu sifati wan nau'i hay'a yanayin ire-iren aikin hajjin to gashi nan da ya ci gaba da bayani yana cewa wa fil lisani rawa an al-asrami wa ghairihi ma sami'na an al-arabi hajjatu hajjatan wa la ra'aytu ra'ayatan wa inna ma yaqulna hajjatu hajjatan yace wa qala al-kisai al-imam al-kisai ali ibn hamza ahlul qura daga cikin manyan malaman nahawun kasar kufa daga cikin malaman kira'a ko ali ibn hamzat al-kisai yace kalamul arabi kullihi zancen larabawa ga baki ɗayansa ko kalamul arabi kulluhu ala fa'altu fa'latan da fataha kenan illa qauluhum in bandin da suke cewa hajjatu hijjatan laraba suna faɗan wannan wa ra'aitu ru'yatan ka ganshi ko fatabayyana anna al-fa'lata lil marra tuqalu bil wajhaini al kasr al shudhudi dan haka ana iya cewa hijjatan ko hajjatan dan nuna marra idan aka faɗa da kasara aka ce hijja to ya zama alal shuzuz aka faɗa da fataha ya zama alal kiyas haka ana iya cewa hajja ana iya cewa hijja to musamman idan aka zo bayani akan hijjatun nabiyyi aikin hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama anan abin da ya kamata a ce ai wasali ka san da so ɗaya yayi in kana so ka bada labari in kuma kana so kai bayani ne akan irin aikin hajjin irin shari'ar aikin hajjin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda irin ta ya kamata kowa ya tashi yayi to babu laifi ka ce hajjatu wannan dangane da ainihin lafazin hajja kenan na ainihin wato abin nan na sayar wannan maganin ba su cika mutane daɗi ba ko za kowa ya yi shuru haka ba a san ana jin irinsu sau maganganu ne irin na academics an fi san maganganu da za a dinga yin caji sai ku ɗan yi jama'a a yi ko mun gane da kyau jama'a to kama yadda ya ambata a dangane da aikin hajji jama'a kama yadda muka ce littafin nan na zadul ma'adi wato banda kasancewa shi mausu'a akan duka masayin da suke da alaka da manzala su sallallahu alaihi sannan kuma mausu'a ce ta musamman game da qadiyar aikin hajji ibn al-qayyim ya ci ya ya ja numfashi kwarai wajen karatun aikin hajjin nan wajen shafi 226 a cikin wannan bugun da ke hannuna ban san a irin bugun da ke hannun mutane ko nawa bane a takeice wannan na nuna yayi tanaffusi wajen yin bayani dalla-dalla da mai da martani da sakin layi da kawo hujjoji da fitar da fikihu da musamman tattaunawa akan auham da suka faru kurakuran da suka faru ga wasu malamai da suka yi rubuce-rubuce akan aikin hajji akwai wasu malaman da suka yi rubuce-rubuce akan aikin hajji kafin shi wanda ya dogara littafan su wajen tsara waɗannan abubuwan duk da fa mutuna fa baya tare da littafan alama akan ya riga da ya karanta littafan ne ya dogara da su kuma har ya iya tuno wasu daga cikin kurakuran ya sajjala su ya yi kuma gyare-gyare a su da ƙare-ƙaren bayanai musamman littattafan al Ibn hazmin guda biyu al-Muhalla da kuma Hajjatul Wada ko mu ce Hajjatul wada iko ta Ibn ɗin din za mu ishara a kanta anan insha Allah to baya ga shi malaman musulunci ba su kasa a gwiwa ba wajen rubuce-rubuce a kan aikin hajji tun da can da yanzu waɗannan da suke nan waɗannan littattafai ne ga su a matsayin kamar ainat kamar samfur ne na wasu littattafai da malaman musulunci suka yi akan aikin haji bari mu fara da asalin littafin da shi malam din ya dogara da eh, da shi wajen yin waɗannan ayyuka shine gashi littafin hijjatul wada na al-imam al-hafiz abu muhammad ali ibnu ahmada ibnu hazmin al-andalusi ibnu hazmin dai al-andalusi wannan babban malami Allah ya gafarta mishi gashi al-mutawaffa sanata 56 ba'da al-mi'ati ar-rabi'ati lil-hijra Ibnu al-qayyim kenan Ibnu ibnu hazm kenan al andalus wannan shine bugu mafi inganci yanzu a duniya dangane da littafin za gan shi za gan shi rubutu gwara gwara ga sanan dindima dindima bugun dar ibn hazm ne ta su ainihin mashhur hasan ali salman waɗannan malamai abokan su albani wannan su suka buga shi ta hakikin wani mutum mai suna abdul haq ibnu mulla hanafi at-turkumani shi ya ta hakikin shi ikon Allah wannan littafi kafin wannan bugu ya samu bugu kala daban-daban ga wani nan gashi hajjatul wada'i ka annaka tushahiduha ta'alifu al abi muhammad ali ibn ahmad ibn sa'id ibn hazm al-andalusi tahqiq sayyid kasrawi kasrawi hasan mutumin kasar ainihin wato beirut ne shi wannan tahqiqin malami ne ba shi da bida'a a cikin hadisi da haka tahqiqi ne wanda ke khalin an an tahqiq al-ilmi ad-daqiq Eh, kamar yadda suka faɗa wannan bugu ne da aka yi tun can baya a darul kutubul ilmiya tun a da shekara tana da 2001 aka buga shi kamar shekaru 17 kenan da buga shi to kafin shi an samu wani dan takife wanda malam albani muhammad nasiruddin Allah ya gafarta mishi suna da wata musajala da wannan mutumin da ya ta hakikin nan shine abu suhaib al-karami ana cin mishi ainihin wato hassan abdul mannan zaka ji albani ya sa mashi wani suna sunan ya bi shi a duniya shine haddamus sunna in kana karanta kana karance karance kaji an ce haddamus sunna to wannan aiki albani ya mishi raddi a rubuce sai ya kira shi da suna maimakon Hassan Abdul Mannan sai ya juya sunan ya ce haddamus sunna shikenan sai suna ya bi shi to da sunan ya bi shi shine sai yake boye sunan shi ya canza suna zuwa Abu sahib alkarami karami sau dinda ga littafi aka ga sunan shi a jiki ba a sai wani wali ya mishi baki ko mun gane yana da tahqiqin riyadus salihin anan ne ya ta'addanci ma hadisai abin da ya fusata albani ke ne mishi wannan raddin yayi ya rawanta hadisai da dama ingantattu to wannan ma tahqiqin shi gashi Abu Suhaibin Alkarami karami haqqaqahu wa qaddama lahu wa allaka alayhi kaza kaza kaza hujjatun wada'i li abi ali li abi muhammad ali ibn sa'id uh, ibn hazm zaka ji a wancan tahqiqin yayi mishi eh, itiradi akan wasu barna da yayi anan gashi littafin shi ma duk wannan littafi ne kwaya daya hakiki kala uku to Ibn hazm ibn qayyim ya dogara sosai da wannan littafin na Ibn hazm a wajen sajjala ahdath na wannan aikin hajji na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya gyara kurakuran da suka faru ga Ibn hazm a cikin littafin to kafin ibnu hazm akwai wasu malamai da suka zo su ma suka yi littafai game da aikin hajji kaman wannan aljamalu tabari Ah, jamaluddin muhammad ibn al-muhibb al-tabari al-imam muhibbuddin al-tabari wanda ya rasu hijira shekara 695 ga littafin shi at-tashwiqu ila hajj baitil atiq at-tashwiqu kwadaitarwa zuwa ga aikin hajjin al-baitul atiq kusan aikin na da kama da juna eh, ibn hazmin yadda ya nashi ya kawo matinin aikin haji manzo Allah ya bar Madina rana kaza ga watan kaza ya kwana a wuri kaza sai ya tashi daga nan ya yaje yayi umara yayi kaza yayi kaza yace ayi kaza ayi kaza da ya gama kawowa sai kuma yazo yana bin gaba gaba yana kawo nassoshin da suka tabbatar da wannan hadisan da isnadoji nashi na kanshi kamar yadda yake a cikin tafan shi kusan su sai dai game gamu da bukhari ko muslim ko abu dawuda akan hanya to shi ma wannan irin abin da yake nan sai dai shi babu isnadoji irin wannan abin na farko da ibn hazm yayi to kamar haka ne shi ma yayi shi wannan shine eh, na ainihin aljamalu tabari ba tabari wancan mai littafin abin nan ba to akwai wani mutumin garin su kaga wancan jamaluddin tabari ko ko kuma muhibbuddin tabari garin su daya kusan kuma sun rayu a karni guda duk da yake wannan shi ya riga rasuwa ya rasu da shekara 615 shi sunan shi hajjatul mustafa sallallahu alaihi wasallam wa hiya safwatul qira fi sifati hajjatul mustafa wa tawafihi bi ummul qura Ga shi shi kuma wannan shine na ainihin malam al-imam muhibbuddin at-tabari muhibbuddin at-tabari wancan kuma jamaluddin at-tabari gashi kankani ne shi kware wannan sosai dan rubutun masu girma ne shi sai yawa haka kaga za ga rubutun babban kari ne na haruffa a size din font din manya-manya ne amma littafi ne karami bai baka sa shi aljihu ba haka nan akwai ainihin wato a wannan zamanin da muke rayuwa akwai ad Abdullahi ibn Muhammad al-Busairi al-Busairi gashi kuma yace ce alhaji wal Umra wal Ziyara hukamun wa fada'ilu wa wasaya hikamun fada'ilu wasaya fawaid adab manafi tawjihat manasik ahkam tanbihat fatawa gashi wa yalihi fadlul madinati wa adabi sukunaha wa ziyaratiha durusun aqdiyatun mustafada min alhajj na malam abdul muhsin albadar wannan malamin yana raye ha yanzu professor ne na shari'a a jami'ar islamiyya asalin shi mutumin kasar ainihin wato sham ne shine yayin wannan gashi nan ya tattara maganganu ne da fatoyi na malaman kasar makka su bin bas su albani da makamantansu to waɗannan suna daga ciki sai akwai kuma ƙanana ƙanana littafai jama'a waɗanda aka yi su malamai kala daban-daban suka yi su za mu ishara zuwa ga wasunsu a gurguje ga duk muna da su a nan cikin makarantar nan kuma ana samun su duk in ka je makka wasunsu ma kyauta ake raba su ba su da wani tsada za ga ko ba sa wuce riyal goma goma yanzu da irin wannan yan riyal goma ne daga ga a rubuta a jikinsu riyal goma goma in ka je maimakon ka ta siyo wannan abin da ake siyo yara dan kunne da rigar soja da wane ne duka siyo waɗannan shafi maka alheri gashi na al-imamu shekul islami ibnu taimiyya kan kat kenan ko ahkamu manasikil hajji wal umra wa ziyaratul masjidin nabawi wannan kana iya samun shi a cikin majmu'ul fatawa daga ciki aka ciro تحقيق وتعليق فضيلة ali علي muhammad محمد sinan سنان sinan min من علماء المدينة المدينة النبوية kamar yadda muka faɗa ran nan cewa madinatul munawwara sabon suna ne almadinan nabawiyya ake cewa wa ahadu mudarrisil masjidin nabawi ash-sharif rahimahullahu ta'ala kaga wannan na kyauta ne waqful lillahi ta'ala yuwazza'u majjanan wala yuba'u irin wanda ake rabawa ne in ka je harami wannan kuma littafi ne mai kima kwarai saboda ibnu taymiya kamar yadda ka san shi ana cikin karatun aikin haji sai da ya tantance maganganu da dama da suka shafi aqida a cikin littafin nan musamman game da kaburbura da zuwa kuba da zuwa ainihin shahada uhudin da makamantansu abubuwan da ake wanda ba su kamata ba wanda za ka yi mamakin har yanzu ba a daina su ba shi tun zamaninsa ana yi sai kuma akwai kafin ibnu timiya akwai al-imamu izzuddin ibn abdussalam wanda yake mishi da lakabi da malamin sarakuna kenan wannan shine malamin da ke ba sarakuna fatawa malami ne na Allah mujabud da'awa yace manasikul hajji shi Izzuddin ibn Abdussalam al-mutawaffa sanata sittina ba'da al-mi'ati sadisa dukkanin sun kullu jama'a litafai ne kanana kwarai yanzu wannan ka zauna kana karanta shi daga nan zuwa magariba ya kamata karanta shi shafi 40 ne da takwas gaba ɗayan shi littafin Izzuddin dan Abdussalam babban malami Allah ya gafarta mai sannan akwai malam Faisal ibn ah, ibn Ali al-Abdani yace ahwalin nabiyyi fil hajj tsare-tsaren yadda manzo Allah yake rayuwar shi a aikin haji ya manzo Allah ya rayu a aikin haji shi ma gashi sai kuma littafin ainihin wato malam Muhammad Nasir Albani ya da littafai guda biyu akan aikin haji akwai hajjatun nabi sallallahu alaihi wasallama kama rawaha Jabir ibn Abdullah ita ce wannan hajjatun nabi kama rawaha Jabir ibn Abdullah na malam Muhammad Nasir Din Albani yanda kaga tsarin sifatus salah ko kace ahkamul janaiz haka wannan yake da tahalili da intiqadat da takhriji da komai to da ya gama wannan sai kuma aka roke shi ya rairaye shi irin yanda ya rairaye sifatus sala zuwa talkhis sifatus sala shine yayin manasikul hajj wal umra fil kitabi was sunna wa asar salaf wa sardi ma haqqan nas biha min al bid'i wannan ma shi aikin haji da umara da bayani akan abinda mutane suka kara a cikin bid'a wannan riyal biyar ake sai da shi riyal biyar nawa ne yanzu mala ya karanta wannan kwarai a cikin uh, karatun ya yi samari din shi kwarai kuwa a cikin karatun uh, abin nan uh, mai sunan shi a tafsiri ko a tafsiri ne ina jin in ba na manta ba wannan yana da kima kwarai kai daga ji kasan ba wasa ba ne don irin malamin kenan sannan akwai na malam Muhammad ibn Salih al’usaimin gashi al-manhaj limuridin umrati wal hajj na malam Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen wannan nashi kenan shi kuma kaga shi ma kankani ne kwarai real biyu ake sai da shi lokacin da aka je aikin haji ake sai da shi real biyu har yanzu kudin shi kenan kaje zaka tara sai at-tahqiq wal ibah li kathirin min masail al-hajj wal umra wal ziyara wannan shi kuma asali fatoyi ne na malam bin Baz al-allama bin Baz shine yayi waɗannan fatoyi aka samu shi aka tattara shi aka buga shi wuri guda haka fatoyi ne akan aikin haji sannan akwai har ila yau malam Usaimin bai gaza ba ya ƙara yin sifatul hajji wannan shi ma na Usaimin ne sifatul hajji gashi kaga shi ma riyal biyu ne a maktabatul minhaj ake sai da shi ne riyal biyu gashi ha yanzu da da da abin nan din shi da da me sunan shi price tag din shi ga yana riyal biyu nawa kenan 260 a yanzu da ce tsada ko sai malam Abdul Muhsin ibnu ahmad al-abbad al-badr babban malami Allah ya kara mishi lafiya yace tafsirul manasik ah, an tafsirul nasik bi ahkamil manasiki ala dawil kitabi was sunna wal ma'thuri an sahaba wannan ma na kyauta ne za'u majanan gashi nan yace yuhuda wala yuba'u dan ka gane abun babu wani wahala inda ka dauko kanka zaka yi duka waɗannan kawai in ka je yakin haji zaka same su sai dai in yawo kake ko kana an san sabil to ba za ka gansu ba ba za ka gansu ban kana yawo kana kana ka ci wannan ka ci wancan cikin kai je burkice a banza ofi sai malam ainihin Muhammad ibn Abdul Hab imamu da'awatu salafiyya fil asr al hadith Allah ya gafarta mai yace khudhu anni manasikakum sunan dabin kenan khudhu anni manasikakum hadiyun nabi sallallahu alaihi wasallam fil hajj wal umra na Muhammad ibn Abdul Wahhab shi ma wannan har yanzu ina jin riyal biyu ake sai da shi duk ba sa wuce haka sannan akwai malam Yusuf ibn Abdullahi Ahmad ko kafin nan ga wani kuma mansak mansak shi ma na ibn na bin Baz ne mansak na bin Baz eh to baya ga waɗannan jama'a akwai kuma littafai da suke magana akan ɗaiɗaiwan masailu da suke da alaka da aikin hajji kamar misali yanzu in ka ɗauki wannan na malam Ali Hassan ne Ali Abdul Hamid Al-Asari al-fawaid al-mukhtasara fi ahkam al-umara hukunce-hukuncen umara a takaice shi Ali Hassan ya ware ya maganganu a kan shi gashi nan bugun daru bunul qayyim su suka buga littafin a shekarar hijira da shekarar 2000 a miladiya 2002 sai kuma Salih ibn Muhammad al-Hasan doktor Salih ibn Muhammad al-Hasan yace manasikul mar'a aikin hajjin mace hukunce-hukuncen mata ne kawai wannan aikin hajji shi kuma da shi ya takaitu akan shi ya takaitu wannan shi ma profesa ne na ilimin shari'a a ainihin kasar Riyadh sai kuma Dr. Abdul Aziz ibn Ahmad ibn Muhsin Al-Humaidi profesa ne shi kuma a aqida a Jami'ar Ummul Qura kasar Makka yace Al-Muzdalifa asma'uha hududuha ahkamuha Muzdalifa inda ake kwana cikin sanyin nan ko hukunce hukunce mai asalin ma'anar sunayen wurin da kuma geographical location ina ne musdalifa da kuma hukunce-hukuncen musdalifa hukuncin kwana hukuncin guduwa kafin gari ya waye da makamantansu sannan sai kuma ga ainihin wato Dr. Usama ibnu Abdullahi Khayyat limamin masallaci ne wannan na Makka ɗaya daga cikin limaman Makka ne gashi yace al-aqwalul mu'tabara fi hukmi takrari al-umra wal ihram min al hilli min marra abubuwan da mutane suke yanzu ina hukuncin yin umara fiye da so daya a aikin haji daya ko tafiya ɗaya ina hukuncin mutum kullum daga garin makka sai ya shiga mota ya fito hilli ya sake ɗaukan harama ya koma ya ce ya ƙara yin umara ina hukuncin wannan da kuma abubuwan da suke da alaƙa da ainihin wato abubuwa da suke da alaƙa da irin waɗannan malami ne wanda yake wanda ya littafin sunan shi hulmi ibn mahmud as-sardawi wannan mishi takadimi shine Dr. Usama ibn Abdullahi al sai kuma malam Professor Said Bakdash mutumin kasar India ne wannan ce Fadlul Hajaril Aswad wa makami Ibrahima wa zikiru tarihihima wa ahkamihima al-fiqhiyya wa ma yata'allaqu bihima aji wannan ba na manta bariyal 22 haka aka siyo shi gashi nan dilitafai ne kanana hukunci falalar hajar al-aswad ga ya sa hoton shi ko da maqamu ibrahima da kuma tarihin su da abin da ke da alaka da su din kaje kasan maka zaga litafai da yawa banda waɗannan akai da yawa ko ana muna da su manya manya da kanana waɗannan kawai samfur ne jama'a ainat ne ba wai su kenan ba haka malam doktor professor Suleiman ibnu Saleh ibn Abdul Aziz Al-Iwad wanda yake professor ne a jami'ar Muhammad Sa'ud al-Islamiyya a ƙasar Riyadh yace fadlul madina wa adabu ziyara falalan madina da ladubban ziyara ƙasar madina falalan madina da ladubban zuwa ziyara ƙasar madina akwai wasu mas'aloli da ake da rigingimu a kansu game da jifan shedan da bahaushe ke cewa ina hukuncin yin shi kafin zawali da malaman Najeriya suke bada fatawa su ce ya halasta ba komai kullun su dinga ruda alhazai ko za su tafi guda biyu akan wannan mas'ala na farkon su Dr. Abdul ah, Dr. Al-Walid ibn Abdurrahman ibn Muhammad Ali Fari Ali Farriyan professor ne a kulletin shari'a a kasar Riyadh gashi yace hukumu ramyul jimari qabla az-zawali ramyul jimali qabla az-zawali daru alamil fawaid su suka buga a kasar ainihin wato Makka su suka buga wannan hukumun Ramyul jimar hukuncin jifan shedan kafin rana ta gusa daga tsakiya wannan kuma ce ramyul jamarat fi dawil kitabi wa sunna wa asari sahabati mafhum fawaid shurut adab masail wa hikamun wa ahkam wasu malamai ne suka yi shi akwai salih ibnu fawzan al da kuma salih ibnu muhammad al-haidan da kuma ainihin wato su suka yi takalimi waɗannan sai kuma asalin mai littafin shine malam sa'id ibn ali ibn wahab al-qahtani mai littafin hisnul muslim mun gane shine yayi duk a cikin wannan sun tabbatar da cewa kuskure ne jifan shedan ranan ayyamu tashriqi kafin rana ta yi zawali wanda mu kuma yan Najeriya duka haka muke nas'alullahi salama akwai wani babban malami mutumin kasar Andalus wanda yayi shi kuma yawon aikin haji ya tafi aikin haji da kafar shi a jirgin ruwa daga garinsu na ƙasa andalus garnata ya yi tafi aka kai aka kawo ya isa ƙasar makka bayan wajen wata hudu ya yi aikin haji daga can kuma suka tafi a cikin karafkar sarakuna su ne bagadaza su ne kaza ya yawata wajen shekara biyu da rabi ya yi yana wannan yawon kafin ya koma garinsu to a cikin yawon da yake yi din yana yin ainihin wato yana da kamar ka ce memo kullun yana rubuta mun kwana a wuri kaza yau kaza ga watan kaza an yi kusufi a wuri kaza mun je gari kaza an mawa sata mun je gari kaza an biya haraji mun je gari kaza sai ba da labarin irin garin da irin mutanen garin da irin al'adunsu mun je majalisun wani mun saurari karatu haka ya dinga bada wannan labarin ɗaya bayan ɗaya shine ibnu jubair gashi rihlatu ibn jubair littafi ne mai dadi kwarai game da tarihin aikin haji musamman ka taba zuwa aikin hajin kana karanta shi zaka yi ta suranta abubuwa kuma zaka yi ta mamakin abubuwan da ya ambata wanda har yanzu ana yin su ashe tunda ana yin su dan wannan malami ya rayu a tsakanin karni na biyar zuwa a na shida zuwa na bakwai ya rasu hijira da shekara hudu kamar shekara 800 kenan yanzu da 24 ko amma tun a lokacin ana yin waɗannan abubuwa da ya dawo takaddun da ya rubuta sai ya danka wani ɗalibin shi shine ya rattaba su suka koma littafi haka rahilatu ibn jubair ibn jubair wato labarin tafiya ibn jubair shine wannan gashi jama'a da kuke ganin shi zamu bukace shi a wani wuri musamman inda za a yi magana akan ina hukuncin aikin haji shin zai zama ya wajabta ga mutanen da suke cikin wani bala'i na tsoro ko zai faɗi gare su dan malami ne ya bada fatawa akan faduwar aikin haji ga mutanen wata ƙasa musamman mutanen garin su garin su Ibn Hazm Andalus shi ma garin su kenan da abun mamaki Ibn Hazm bai je aikin haji ba bai taɓa ba aikin haji ba ya tabbata tarihin shi wannan bai taɓa yin aikin haji ba to me yasa malaman ƙasar Andalus suka ba wa kansu fatawa da su da al'umma su cewa aikin haji ya faɗa gare su saboda bala'in da ake ciki akan hanya na sarakuna da 'yan fashi da macuta da masu ansan haraji da masu ansan jangali wanda gaba ɗaya kafin ka kai sai sun tsiyata ka sai sun yoɗe maka gaba ɗaya guzurinka da aka sai mutanen ƙasashen a wannan shekarun suka daina zuwa aikin haji bayan nan kuma aka samu fitina ta tatar waɗannan mugayen mutane masu kashe al'umma su ma suka hana mutane zuwa aikin haji to wannan malamin ya yi maganganu a kai za mu iya watakila mu buƙaci ainihin reference da shi ah, shine gashi ibnu jubairin rihlatu ibnu jubairin ga ga ƴan uwa masu karatun boko jama'a waɗanda ba sa karanta larabci akwai wani bature mutumin ƙasar ingila da ya musulunta ya ba da labari a wannan littafin nashi cewa ya je aikin haji kaman wajen so talatin da biyar sannan ya zo littafi ya sa mai suna getting the best out of hajj ya gan shi getting the best out of hajj wannan kamar a zamanin nan bai kamata a ce kana jin turanci ko ba karanta shi lokacin nan sai muka sai littafin nan ina jin naira dubu shida a kaduna amma yanzu ya fi haka dan ya kai yayi shekaru gashi tun 2010 okay naira 2500 2010 daga baya ne wani ya siyo 6000 aga yanzu shekara bakwai da wannan inflation din ka neme shi kamar 10000 ya ninka so uku kenan ko akalla ko so hudu yayi maganganu sosai akan za zaka bukata in za ka je aikin haji tun daga preparation daga garinku da neman visa da yadda ake booking din hotel da yadda ake manejin ɗin kuɗinka na a guziri ine da kaga mal albani yawan nan karatun da bayani akan an je wuri kaza ya ake yi wace alama zaka gani me ya kamata ka siya me bai kamata ka siya ba addu'ar da ake a wuri kaza duk wani abu da ka sani da turanci kuma mai saukin karantawa sannan kuma duka addu'o'i ya kawo su wanda suke tabbatattu a sunna wanda ake a dawafi da makamantansu wannan littafin yana da kima kwarai musamman ga 'yan uwa wanda suka iya karatun ingilishi sunan shi Abu Munir Ismail david asalin shi ba ingile ne ya boye musulunta littafin an buga shi a bugu kala daban-daban kwararre ne kwarai akan aikin haji kamar ka ce consultant ne wannan akan aikin haji mutane suna zuwa ofishinsa yana yana musu in sun yi ya aikin hajji ya musu ya zama musu kamar agent ko mu dawufi yana ba su training yana koyar da su abubuwa sannan kuma ya rubuta na littafin ana samun shi a kasuwa har yanzu ana samun shi a kasuwa an kaje musamman a Kaduna inda ake tiltafan musulunci na na na na ainihin English din nan ne sunan wajen ma eh wannan eh, Kafuru Road Islamic Center ko wannan shagunan da ire-iren waɗannan shagunan nan babu su kasan nan zare da yake ƙauye ne <laughs> babu irin wannan shagunan na yan gayu to zaka same shi dai a Kaduna kila ko a wasu biranen makamancin waɗannan wallahu ta'ala ala zama waɗannan a takaice kenan waɗannan tafai gaba ɗayan su da makamantan su mu dinga buƙatuwa zuwa ga wasu daga cikin su ko kuma reference da su a wasu maganganun da Ibnu Qayyim zai ta kawowa dan haka dai wannan ko isharat ne abira zuwa ga ainihin wato wasu tuwasan bayanai dangane da mas'alar aikin haji Allah ya mu dace sai mu je cikin tafin da malai yake cewa a sallallahu alaihi wa ala wasallama ba'da hijrati arba'a umar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala wasallama yayi ainihin wato umara bayan hijira har sau hudu kulluhunna fi dhilqa'ada dukkanin umarar da yayi ta ne a cikin dhilqa'ada al ta farko umratul hudaybiya yayi umara ta hudaybiya wannan da aka taho musamman za a shiga kasar makka kafirai suka hana wa hiya Hunna ita ce farkon umarar da yayi sanata 60 a shekara ta shida bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa fasaddahu almushrikuna anil bait sai kafirai suka hana shi kaiwa ga dakin Allah fana haral budna haythu sudda bil hudaybiya don haka ya yanka raƙumansa ya soke raƙuma shi da sabansa a nan inda suka tsaya a hudaybiya wannan daga cikin dalili akan cewa ashe umara ma ana iya mata hadaya amma ba dole bane kamar yadda yake dole ga aikin haji kaga sun taho da hadayarsu kuma da basu samu shiga ba suka soki sabanin abin da ya shahara a idan mutane yanzu cewa mutane ba sa yin hadaya ga umara sai dai malamai su yi magana akan cewa lalle ita hadayar umara to sai in an shiga garin da ita ne amma ba a zuwa a siya a can wallahu a'lam zamu zo kan wannan magana a gaba insha Allah wa halaka huwa wa ashabuhu ru'usahu da shi da sahabbansa suka aske kawunansu wa hallu min ihramihim kuma suka warware ihraminsu wa raja'a min amihi ila madina a wannan shekara kuma manzo Allah sallallahu salama ya take dawowa zuwa eh, ya koma zuwa kasar Madina asaniya abu na biyu umratul qabiyya fi al'amil qabil al-muqbil sai kuma umrar da ake cewa umratul qaba umrar ramuwa in ya inganta cewa ma'anar ta ramuwa kamar da zamu zo mu ji umara wadda ake cewa umratul qaba ita kuma yayi ta fil amil muqbil da shekara ta dawo dan ya koma gida a wannan shekara ta shida tunda dama zulhijja zulqa'ada ne to da ya umara sai ya koma kuma ya isa madina kafin a shiga shekara ta bakwai to a shekara ta bakwai a zulqa'ada sai ya ƙara dawowa khala makkata fa aqama biha salasa ya shiga ƙasar makka ya ainihin kwana uku thumma kharaja ba'da ikmali umrati sannan ya fito bayan ya cika umararsa waqtulifa an yi sabani hal kanat qada'an lil umrati allati sudda anha fil amil madi shin wannan da yayi a shekara ta bakwai ramuwa ce ga wanda ya rasa a shekarar bara am umratan musta'anafata ko ko wata sabuwa ce ya fara ala qaulaini lil ulama malamai suna da maganganu guda biyu wa huma riwayatani anil imami ahmada sannan imamu ahmad yana da maganganun duka guda biyu ihdahuma magana ta farko annaha qada'un cewa ramuwa ce wa huwa madhhabu abi hanifata rahimahullahu al-imamu abu hanifa an-nu'man ibn thabit Allah ya gafarta mishi a mazhabinsa yana cewa wannan umara ta shekara ta bakwai ramuwa ce waccan bata cika ba wasaniya zance na biyu laysat biqada'i ba ramuwa bace umra ce mai zama kanta wa huwa malikin malik rahimahullah wannan shine mazhabin al-imam malik ibn anas imam darul hijra Allah ya gafarta mishi na qalu wadanda suka ce kanat qada'an ai ramuwa ce ihtajju bi annaha summiyat umratul qada' suka ce ai sunanta ma kenan umrar ramuwa wa hadha lismu tabi'un lil hukmi suka ce wannan sunan yana bin hukuncin ta ne sai da ta zama ramuwa sana ta da suna umrar ramuwa wa qala akharuna wasu kuma suka ce alqada'u huna abinda ake nufi da alqada'u huna anan wajen min almuqada ba min alqada'i daga ramuwa ba muqada shine muhakama kai suyin wani ka kai shi gun alƙali dan a muku sulhu ko dan a ainihin bukadun wata matsala to shine a nan, ba alƙaba'u min alƙaba'i na ramuwa ba a alƙaba'u min almuqabati suka ce ai abinda ake nufi li anna annahu qaba ahlan makkata alaiha dan ya kai ƙaran mutanen makka ya ya kai ya ya su ne akanta la annahu min qada qada'an ba wai ramuwa bane domin yadda aka yi da su suka ce ka koma sai baɗi ka bu shine sai ya dawo baɗin dan ya cika hukuncin wato ya cika abin da aka yi da shi wa qalu suka ce wa hadha summiyat umratul umratul qadiyya da aka ake ce mata umratul qadiyya wato umra ta muhakama qalu ladina suddu anil baiti. waɗanda aka hana su kaiwa makka a shekara ta shida kanu alfan wa arba'a mutum dubu ne da mutum ɗari hudu wa ha'ula'i kulluhum lam yakunu ma'ahu fi umratil qadiyya waɗannan gaba ɗayansu su ai basu dawo baɗin ba walau kanat qaba'an da a ce ramuwa ce yadda manzo Allah ya haƙura daga hudebiya haka su ma suka haƙura inda waccan bata yi ba to da yadda ya dawo su ma da sun dawo lam yatakhallaf minhum ahad da ba wanda zai zauna a gida inda ramuwa ce da ba shi kadai ya waje bai rama ba har da duka sauran waɗanda suka bu sai mala ce wa hadhal qawlu asah wannan zancen shi yafi inganci ma'ana idan yanzu ka tashi zaka tafi umara idan ka je wani abu ya hana ka isa kasar makka bayan ka riga ka sa ihramin mun gane to a inda wannan abun ya hana ka isa in ka warware haramaka a nan kana da abun yanka ka yanka ko to ka cika wannan umara ka cika ta ta ƙare in ka zo yin wata to wannan da za yi ta biyu ba ramuwar waccan ba ce zaman kanta take Allah ya sa mun gane ma'ana kamar sallah azhar ne yau idan ka zo yin sallah azhar sai aka samu matsala misali kuna cikin sallah sai aka buga bom sai kuka sheka a guje baka sake dawa cikin hayyacinka ba sai gobe da azhar ka ganka a wani daji in za ka yi sallah zahar yanzu ta gobe shin ramo ta jiya ce ko mai zaman kanta ne shine yin kadiya <laughs> ko mun gane to sayyar magana zaman kanta take saboda waccan ta samu matsala to iya abin da kai iya abin da ya hau kanka kenan saboda ana yin ibada ne gwargwadon alwasa'u abin da zaka iya ko Allah ya ya daura mutane hukunci ne gwargwadon wasu. manzala ya roƙa wa al'umma Allah ya biya wannan buƙatar cewa Allah ba zai daura al'umman nan abin da yafi fi su ba la ta ramna la ta eh, ma la la tuhammilna ma la lana to baka da daka sawa kasan maka ko to wannan ya fada akan ka baka da daka yin ka ba ya fada akan ka ran da ka samu daka to ba kana biyan bashi na baya ba ne a kana yin na wannan tsakar da ka samu ne da haka mala ya ce wannan zancen shi fi inganci li'anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lam yu'mar lam ya'mur man kana ma'ahu bil qaba'i saboda manzon Allah bai ainihin wato a ba da dama bai umarci waɗanda suka koma gida tare da shi akan cewa sai sun rama ba a karanta littafin ainihin wato ar-raudul anif na sharhin sira ta al-imam suhaili littafi ne mujalladi daya kamus ne na sharhin wasu kalmomi da suka zo masu rigingimu da matsalar fahimta a cikin sira ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rubutawa Ibn Hisham sira ta Ibn Hisham to al-Imam Suhaili ya mata ainihin wato sharhi shi ake cewa Ar-Rawdul Anif abinna Ar-Rawdul Anif ba shi bane sorry littafin da ar Anif na na na shi al-Imam Suhaili tarihi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai kuma wancan din wanda yake watan wannan kamusin sunan shi ya kwanta mu so a ciki yayi magana shi al-Imam Suhaili a cikin sharhin sira din yayi magana akan wannan mas'ala cewa qaba'i ne na muqabatu ba na ainihin wato ba na ramuwa ba gashi yace a ƙasa qala Suhaili summiyat umratul qaba li'annahu qaba fiha quraishan la li'annaha qada'un عن الأمرة التي سد عنها لأنها لم تكن فسدت حتى يجب قضاؤها أنا تشمة أمرة القضاء نسبو ديا مقابلا تقري شاوى دئتا باوي درام أمرة تكب تشمش با سبو دا واتم أمرة أيبة لالا تشيبا بل لن تناعتي ذا أراما بل كانت أمرة cikakke umra ce walihaza abdau umaran nabi sallallahu alaihi wasallam arba'an shi sa ake cewa umran manzon Allah hudu ce kuma ake lissafawa da hudebiya wa yuma yurajju hadha alqawl tasmiyataha tasmiyatuha qisasan qala Allah ta'ala ash-shahru haramu bish-shahri harami wal-hurumatu daga cikin abin da ke tabbatar da haka shine kiran wannan umara da aka yi da suna cewa ita ma ƙisas ce wato daidai da take da sauran abubuwa da Allah ya ce ash-shahru harami bish harami idan kafirai suka kai muku farmaki a cikin wata mai alfarma to za ku kai musu za ku farmake su kuma ba za ku ce tunda wata mai alfarma ne za ku folding arms ɗinku a kashe ku ba wal hurumatu qisas Allah ya ce abubuwa masu daraja wato waɗanda aka hana yaƙi a lokacin lokuta masu darajar da aka hana yaƙi qisasun daidai wa daidai suke matsayinsa ɗaya da juna wani lokacin bai fi wani ba in kai ta'addanci a cikin lokacin ba za a yi hujja da cewa tun lokacin mai alfarma ne kai a maka ta'addanci ba to da haka abin da ya faru aka yi wannan karatun shine wannan umarar kenan ita da sauran umarori irin ta kisasu mun gane sa'o'in juna ne ba su gaza ba ta gaza su a wajen cika da lada ba abin da yake nufi kenan yace qad nazalat hadhihi al-ayatu fiha wannan aya ta sauka ne game da ainihin wannan kamar yadda al ibnu jarir tabari ya ruwaito a cikin littafin sa na tafsiri da isnadi sahihi daga ainihin mujahid mala ya ci gaba da cewa as-salisa umra ta uku da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka ne ko ta uku ita ce umratuhu allati qaranaha ma'a hajjati kuma a hajjati kamar yadda muka ce ko wato umrar shi wadda ya gwama ta da aikin hajjinsa wadda yayi kirani din fa innahu kana qarinan li bid'ati ashara layla manzo Allah ya zauna yana mai yin kirani wato umra da yayi bai gama yin ta ya warware ya cire haraminsa ba har sai da aka yi aikin haji shine kiran haka ya zauna kwanaki goma da wani abu goma sha wani abu sanazkurha an qaribin insha Allah zama ba da labarin waɗannan kwanaki da bayani akan umarar wadda ke haɗa da aikin hajjin sai ya ce an rabia cikon ta hudu umratuhu min ja'irana umrar da yi daga ja'irana lamma kharaja ila hunain yayin da ya fita zuwa hunain bayan da aka fatu makka aka tafi hunain aka je aka yi yakin hawazin thumma raja'a ila makka sannan ya dawo makka fa atamara min ja'irana dakhilan ilaiha yayi umara daga ja'irana ya dau harama yana mai shiga ƙasar makka kamar da turmizi ya fitar ainihin wato da Imam nasai da isnadi tabbatacce fa fi sahihaini an Anas ibn Malik qala i'tamara Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama arba'a umari Anas yace manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yayi umra guda hudu kulluhunna fi zilqa'dati dukkaninsu a zilqa'da illa allati kanat ma'a hajjati banda umrar da ke tare da aikin hajjinsa umratun min al-hudaybiya kaga yayi umra daga hudaybiya au zaman al-hudaybiya ko kuma kace umrar da yayi a lokacin hudaybiya fi zulqa'da wa umratuhu min al-am al-muqbil da umrar da yayi da shekara ta zagayo fi zulqa'dati shi ma a zulqa'ida wa umratun min al-ja'irana haythu qasama ghanaima hunainin fi zulqa'da haka nan umarar da ya yi a ja'irana a lokacin da ya raba ganima a ainihin dawowar shi daga hunain ita ma a zulka'ida ce wa umratun ma'a hajjatihi da kuma umarar da ya yi tare da aikin hajjinsa al bukhari da muslim da abu dawuda da tirmidhi da Alimamu ainihin nasa'i dukkanin sun fitar da wannan hadisi sun fitar da wannan kissa walam yunaqid hadha ma fi sahihaini anil bara azibin qala wannan bai yi karo da abin da ke cikin bukhari da muslim daga sahabi bara'u dan azib ba Allah ya ƙara masa yarda ya ce a itamara rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama fi zilhijja fi zilqa'ada qabla an ya marrataini manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi umara sau biyu a watan zulqa'ada kafin yayi aikin haji wannan shi ma bukhari ya fitar da shi kamar da malam ya ainihin ambata da muslim li'annahu arada al-umrata al-mufradata al-mustaqilla allati tammat nan da yace umra biyu banda ta ai kafin aikin haji yana nufin umra waɗanda aka yi su cikakku aka shiga maka kaga sune guda biyu da ta je irrana din da kuma umratul qaba ta uku ba ita ce wanda ya tare da aikin haji ta hudu ba ita ce wanda yayi ba a samu an cika ba Shinan yana faɗan waɗanda aka je aka yi ɗawafi aka yi sa'ayi aka yi aski da sauransu to guda biyu ne waɗanda umara ce kawai mujarrada anil hajji ko kuma umara wata ke muƙarrana bil hajji guda ɗaya sai kuma umara wadda ba a samu an shiga makka ba ita ce hudebiya ɗin mala ya ci gaba da cewa wala raiba ma babu kokonto kan cewa umrar da ya cika ku guda biyu ne fa inna umratal qirani lam takun mustaqilla kaga umrar da yayi ta qirani tare da aikin haji ai ba zaman kanta take ba wa umratul hudaybiya sudda anha umrar hudaybiya kuma an katange shi an hana shi isa wa hila bainahu wa baina itmamiha aka shiga tsakankanin shi da tsakankanin zuwa can din walidhalika qala ibn abbas shi sa ibn abbas yace itamara rasulullahi sallallahu alaihi wa ala wa sallama arba'a umarin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yayi umra guda hudu umratul hudaybiya wa umratul qada'i min qabil wa thalitha min ji'rana wa rabi'a ma'a hajjati ce umrar Hudaibiya da umrar qada'i a shekarar da ta dawo da umrar ji'rana da umra tare da aikin hajjinsa zakarahul imamu ahmad imamu ahmad ya fitar da wannan a cikin musnad shi da al tirmidhi da ibnu maja haka nan abu dawuda ma ya fitar da isnadi tabbatacce wala tanaquda baina hadisi anas annahunna fi zilqa'da illa allati ma'a hajjati babu kuma karo tsakanin wannan magana da magana anas da yace dukkanin umaran nan an yi su ne a cikin zulqada in banda umrar shi ta aikin haji wa baina qawli aisha wa ibn abbas wannan ita ce magana ainihin Anas to akwai ɗayan bangaren magana Aisha da Ibnu Abbasin wacce kama a zahiri ta saba magana Anas cewa da suka yi lam ya'ti min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam illa fi dhulqa'da suka ce sam manzon Allah bai taba yin umara ba sai a dhulqa'da li'anna mabda'a umarihi al-qiran saboda mabda'a umratul qirani kana fi dhulqa'da sun fada haka ne saboda ya dauki harama umrata aikin hajjin shi a zulƙada ne amma bai isa makka yi ta ba sai a cikin farkon zulhijja to kaga cewa da suka yi duka a zulƙada ne sun yi itibari da sanda ya bar madina ne musamman game da ita umra ta ainihin aikin hajji din wa kana wa nihayatu kana fi zulhijja ma'an qida'il hajj amma bata kare batun da kirani ne sai da a cikin zulhijja da aka gama aikin hajji fa Aisha wa Ibn Abbasin akhbara a ibtida'iha da Aisha da Ibn Abbasin Allah ya kara musu yadda suna ba da labari akan farkon wato initial stage farkon fara umra ta qada eh, ta eh, kirani wa Anas akhbara an inqiba'iha shi kuma Anas yana ba da labarin karshen ta fa amma qawlu Abdullahi ibn Umar malam ya ci gaba da cewa ita ko maganan Abdullahi dan Umar da yace إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر أربعا إهداهن في رجب من ذن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيكم أمرا سوهدو ɗaya daga cikinsa a cikin watan rajab fawahamun minhu radiyallahu anhu cewa watan rajab wannan kuskure ne ya faru ma Abdullahi ɗan Umar Allah ya ƙara masa yadda qalat Aisha lamma balagaha anhu Aisha yayin da ta ji wannan labari daga gare shi take cewa yarhamullahu aba Abdurrahman Allah ya gafarta wa baban Abdurrahman ma'atamar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam umratan qattu illa wa huwa shahidun kaga manzon Allah bai taba yin wata umra ba sai tare da shi duk umrar da aka tare da shi akai wa ma'atamar fi rajabin qattu kuma san ba ai arajab ba ma'ana a zahiri ya manta ki to aka ce kamar da kissa ta zo cikakke a cikin Bukhari da Muslim shine muslim ya ƙara cewa da aka zo aka gawa ibnu umar ga abin ta ce kawai sai ya shiru bai ce e ko a'a ba shine sai al-imamun nawawi a cikin sharhin muslim yake cewa wannan shirin da ibnu umar yayi akan inkarin da aisha ta yi da talikin da ta yi alama ne akan cewa ya shiga rudu ne da gaske ne ya manta ya rasa amsar da zai bayar ne cewa e ko a'a shi ya shiga cikin rudani kuma wannan abu ne mai sauki ya faru ga kowane ɗan adam musamman abubuwan da suke da alaka da tarihi dates an yi kaza lokaci kaza an yi kaza shekara kaza an yi zaɓe, an yi yakin basasa an naɗe shugaba wana wane ya mutu wane yi aure wana ya ci mukami irin waɗannan abubuwan sanda suka faru za su zama mashura kowa ya rike amma da mamarin ayyam a kwana a tashi bayan shekaru bayan tsawon lokaci musamman abin da ya maimaitu to sai a zo za a faɗi kwanan watan ko za a faɗi lokacin sai a iya samun wahami sai ka gama an rasa ma wanne ne daidai yanzu misali in ka ɗauka saurayi da budurwa a irin al'adar mu a da ake saka rana za ka ga suna nan suna lissafe saura kwana kaza saura mako kaza saura awa kaza saura juma'a kaza duk sun san tafasil na lissafin suna countdown ko amma bayan auren suka shekara suka shekara shekaru sai su dinga musu da junansu ita ta ce ai goma ga watan disamba ne ya ce a'a tara ne an yama disamba ne ku ni na manta ko kuma wani ɗansu da aka haifa sun manta kwanan wata ku da ke zama ku gani saboda ɗabi'a ɗan zakira ɗan adam wannan ɗabi'a memorin ɗan adam ne wannan a manta ire-iren waɗannan abubuwan ko da a fil jumla ka tabbatar da faruwarsu da za ka iya mantawa misali yanzu hadisa kwaɗira za a ce ran yaushe aka yi zaɓen buhari da ya ci mulki ɗin yanzu dukan mu na muna raye kai da hankalin mu da wayen mu galibin mu jafa qura'a wasu ma agent ne wasan ji 15 na mai da wuce amma yanzu za Abdullahi a ce kowa ya faɗi kwana watan sai an samu sabani nawa ga wata aka zaben Buhari ko ni nake magana yanzu ba zan iya tunawa tana <laughs> consulting kwakwalwa ta ko kuma wani wata dabara da zan yi <laughs> ko mun gani ka gani shekara biyu ne kawai to irin wannan yana nan da yawa wataƙila misali wanda ya taba zuwa aikin hajji ko kai wata tafiya muhimmiya yana nan a rubuce ran da ka bar gari da ran da ka dawo amma yanzu aka ce maka ran yaushe kuka tashi da ka je aikin hajji ba ran yaushe kuka tashi daga airport a Kaduna ka manta zaka yi tana da haladi talata ne da daddare amma nawa ga wata ne ba za yi tana amma da ka rike har schedule din jirgin zai tashi karfe 9 da minti 10 zai zai taking off ka rike ko mun gane su da haka ibnu umar da ya manta wannan ba wani abu mamaki ne abu ne na ɗabi'ar ɗan adam to sai kuma aka samu wanda ya rike dama kuma ka'ida ita ce man alima o man hafiza hujjatan ala man lam ya'lam ko ala man lam yahfaz wa amma ma rawahu ad-darqutni an aisha qalat kharajtu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi umratin fi ramadana yace riwaya al-imam ad-darqutni kuwa cewa da aisha tayi na fita tare da manzon Allah za mu je umara a ramadana fa aftara wa sumtu yana azumi ina shan ruwa eh, yana shan ruwa ina azumi wa qasara yana qasru a sallah wa atmamtu ni kuma ina cikawa fa qultu bi abi wa ummi aftarta wa sumtu wa qasarta wa atmamtu tace wai sai tace da shi wai ya manzon Allah na baka fansa uwata da ubana kana shan ruwa ina azumi kana kasar ina cikawa fa qala ahsanti ya aisha wai manzo Allah ya ce kin kyauta ya ki Aisha wannan hadisin kun tana jama'a ya wuce a bayan mun karanta shi a cikin masail na qasru ko wannan hadisi munkari ne fa hadha al hadisu ghalatun wannan hadisi akwai kuskure a cikin shi akwai al-ala ibn zuhair daga abdurrahman ibn al-aswad daga baban shi waɗannan dukan su mutane ne da suke da matsala a wajen riwaya ba a karɓar riwayar su ba za a karɓi riwayar su a haka ba sannan kuma ya saba wa abin da yake sananne a tarihi cewa manzo Allah bai umara a cikin watan ainihin wato Ramadana ba ka karanta littafin Irwaul Galil fi takhriji ahadisi manar sabil ta malam Muhammad Nasiruddin Albani asalin hadisin al-Imam al-Imam an-Nasa'i ne fitar da shi fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lam ya'tamir fi Ramadana qattu dan ku da dai manzon Allah bai taba yin umara a cikin Ramadana ba wa umaruhu madbutatul adad madbutatul adad waz zamani umarar da yayi an san adadin su kuma an san lokacin da wani hannu da kulu mu ma sai mu ce da Aisha yarhamullahu ummal mu'minina Allah ya ji kan uwar mu'mine Aisha ma atamara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi ramadana qattu irin magan ta fara ko to wannan inda ya ingata da gari ta kenan da ya ingata sai a gaya mata wannan magana a mayan mata amma dai da haka dai za a mata addu'a Allah ya kara mata yadda Allah ya kara mata rahama da gafara amaryan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa ahabbun nasi ilayhi وقد قالت عائشة رضي الله عنها لم يعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ai ta ce a wani hadisin daban manzon Allah bai yi umara ba sai a zulqa'ada wannan shine ya inganta al-Imam Ibn Majah ya fitar da shi daga gareta kuma ya fitar da shi ha ila daga Ibn Abbas da isnadi sahih wala khilafa anna umarahu lam tazid ala arba'in malam yace babu sabani akan cewa umaran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama basu wuce guda hudu ba falau kana qad itamara fi rajabin lakanat khamsan da ya taba yi a rajab to da biyar kenan walau kana qad itamara fi ramadana lakanat sittan da kuma yayi a ramadana da shida kenan illa an yuqala sai dai in za a ce ba'dhunna fi rajabin wa fi ramadana wa ba'dhunna fi a ce wasu sashi a rajab wani sashin a ramadana wani sashin a zulqa'ada wa hadha lam yaqa wannan san bai faru ba wa innamal waqi'u abin da ya faru shine i'timaruhu fi ti kama ƙala anas umrar da yayi duka a zulqa'ada ne kamar yadda Anas ya faɗa radiyallahu anhu wa Abbasin radiyallahu anhu wa Aisha radiyallahu ma anha da ibn abbas radiyallahu anhu wa an abihi da aisha Allah ya kara mata yadda da anas duka haka suka rawaito wa qad rawa abu dauda fi sunanihi an aisha anna an sallallahu alaihi wasallam aitamara fi shawwal hakanan abu dauda shi ma ya rawaito a cikin ainihin littafin sa da isnadi sahihi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi umra a cikin shawwal wa hadha idza kana mahfuzan wannan in ma ya inganta wanda ya inganta din a isnadance fala'allahu fi umrati ji'rana al-ji'rana hina kharaja fi shawwal sai dai a fassara a ce to umaran ji'rana ne dan ya baro ji'rana ɗin a shawwal ya iso makka a cikin zulqa'ada ƙarshen shawwal zuwa farkon zulqa'ada walakin innama ahrama biha fi zulqa'adati a inda ya ɗau harama dai kam zulqa'ada ne faslu mala yace ga wata gaba walam yakun fi umrihi umratun wahidatun kharijan min makkata kama yaf'alu kathirun minan nas al to kaji mas'ala da ake faɗa da dazun a wannan littafin al-aqwal mutabara fi hukmi takrar umra wal ihram min al-hill akthar min marra da za a kalla a yadda da su game da hukuncin maimaita umara da yin harama daga hillu fiye da sau ɗaya alhazanmu da ‘yan umaranmu na nan ƙasashen saboda mutane da ake cewa malamai in court suna ba su fatawa cewa idan ka je umara sai ka je bayan an sauke ka a masaukin ka je kai umarar ka ta fi sabilillahi to duk juma'a ko duk bayan mako ko duk an kwana biyu sai ka je ka hau tasi sai aka yi ka wajen harabi shine masjidu aisha da suke cewa ta na'im tafiya ce ba tafi kilomita biyar ba za a biya riyal biyu ko riyal biyar ko makamanci haka sai a samu jahilan alhazai da wani jahilin eh, dan tasi ya cika ku kawai sai tafi da sai ku je wurin ku yi wanka ku sake sako harami ku shigo kuna ta labbaika Allahumma labbaika a je a sake yin dawafi a sake yin duk abubuwan da yake a sake yin aski a dawo hotel kuma ana murna cewa an yi umara wannan ba addini bane shine abin da yake cewa kawai a takeice wannan ya saba wa gaba daya addinin musulunci wanda kawai malamai suka yadda da shi wanda wannan har mun je majalisin a wata umra da muka je mun je majalisin ainihin malam suhaimi yana karatu a madina muka mashi tambaya kuma ya bada fatawa akan cewa lalle lalle wannan kam ya halasta ne idan ka zo kasar makka kai umara kamar mu da muke zuwa daga nan Najeriya da sauran kasashen da ba can muke da zama ba in ka tafi madina ziyara in za ka dawo makka to yanzu wannan haza safarun jadidun tafiya ce yanzu wannan sabuwa haka da wani abu zai kai ka misali ya kai ka riyad ko dammam ko duk inda ba cikin harami ba in za ka dawo to za ka iya sake ɗaukan sabuwa harama kamar yadda ɗalibai suke ɗalibai da suke zama islamiyya duk za su shigo maka tafiya ce suke yiwa suna da abin yi a maka sai su umara in ya koma bayan wata biyu ko ta uku zai zo yin wani abu ya sake zuwa ya sake yin umara to wannan babu laifi ko sau nawa zaka shigo makka daga wani gari a matsayin ka na wanda ya nufato garin makka to zaka iya yin umara amma mutumin da ke cikin makka ya fita waje ya sake shigowa wannan wayo ne ina fata mun gane kuma shari'a ba ta zo da wannan ba wannan littafin gaba daya aka abin da yake magana kina to ita ce ga ta magana da ya fara yi anan ce irin umarar da mutane suke kama ya fa’alu kathirun minan nasi. yadda mutane suke yi umratun wahida kharijan min maka umra walam yakun min umarhi umratun wahida kharijan min maka bai wata umara ko da kwaya daya daga wajen garin maka ba kama ya fa’alu kathirun minan nasi yau kama yadda yanzu mutane suke wa inna ma kanat umaruhu kulluha dakhilan ila makka umaran shi gaba ɗaya yana yin su ne in ya nufato makka ba ya fita daga makka ya je yayi ba ashe tun zamanin sai qaim ana yin wannan abin kenan dan ka mafiyan bidiyoyin nan sun dade ana yin su da ba kan tantafin na ibnu jubairin zaka je da yake ba da labarin bidiyoyi da ake a madina a kabari kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin wani malami fa da ya yazo yayi wa'azi a cikin masallacin har aka yi ta kuka aka fara hada mai sadaka sai ce shi baya son sadaka shi abin da yake so kawai ga manzan Allah nan a kwance su taimaka su roƙan mishi manzan Allah ya da shi <laughs> wannan ba shi ne gasar da muke ta yi a cikin ibtida'u ba malami ne fa yi wannan shashancin ba aka yi ta kuka ana ta aka aka kewaye bana ana ta roƙon Allah ya taimaka ya yi da bawan Allah <laughs> irin wannan suna nan da yawa a cikin tarihi da ma za ka sha mamaki kuma yana ba da labarin irin kibabu da aka yi kabarin wani akwai rumfa a kan shi kabarin wani a baki'a da makabartar aljahun ta wajen makka da makamantansu duk yana ba da labarin waɗannan abubuwa da waɗanda suke a iskandariya da wanda suke a ƙasar alƙahira inda yake cewa kabarin husaini ko kan husaini duk ya ba da labarin wannan wuraren shi ma da yake irin mutanen daɗin ne har ya ba da labarin sun je kan dutsen da aka ce nan ne manzan Allah da abubakar suka buya. dutsen saur ko ko hira ne saur yace suka je suka buya wa yadda ake kowa idan an je sai ka kwanta ka shiga da jikinka yadda manzo Allah ya shiga wai ka ji yadda ya ji wannan ga irin katayen shi'a ne ai wanda suke yin tattaki yace ranan sun ga wani abu mamaki wai da aka zo ana cikin shiga ana cikin shiga wani mutumin kasar Iraki da ya zo shiga kawai sai kasa shiga to wai kuma abinda belief din a lokacin shine duk wanda ya kasa shiga to dan zina ne ya ce haka mutumin na ya dinga kuka aka tare ana ta tura shi ina kamar zai ji ciwo ya ce abin mamaki kuma ko wanda sun fi shi kiba ma in suka zo kawai su saba da jikin sai su shiga dan ramin har yanzu tsukakken rami za ka yi mamaki da aka mutane suke iya shiga wajen amma yanzu ana hanawa ba a bari ana yin irin wannan ta'addancin yana ba da labarin irin wanda ya ce amma ni ma alhamdulillahi na je na shiga lafiya lau ban samu matsala ba <laughs> wato sibin taimiyya su suka zo jama'a suka gyara abubuwa wallahi da ba da kuma musulunci sai an wayi gari ana yin shi sabanin ma wanda aka sani a da sai dai a dinga ganin shi kawai a littafi shi sa yan bid'a ba su san su dan wannan ya rayu kafin sibin taimiyya ne gabdar zuwan ainihin tatar ya rayu za ka ji irin wannan tsamat ɗin yana ba da labari sun je kabarin wani sun je kaza ya lashi ya samu halin lasan dutsen makama ibrahima ya lashe shi da arshin shi yana ba da labarin wannan ya taba kaza da hannun shi ce mun samu albarkar zuwa gidan da aka ce nan aka haifi manzo Allah gidan da aka ce wai har sai da har sai mutane ma su zauna a daidai inda aka aka yi design aka ce nan ne inda ya fado nan ne kasa ta farko da manzo Allah ya taba da ya fado daga daga daga jikin mahaifiyarsa wai sai mutum ya je ya kwanta ya goga fuskar shi a wajen ya goga ya goga wallahi yana cikin littafin na Ibn Ibn Jubair <laughs> duk waɗannan bidiyoyin ana yin su an dade ana yin su wannan yana baka labarin wato tunda ana yin su kenan kuma har yanzu in ba yanzu da gwamnatin Saudiya gwamnatin Tauhidi ta hana ba ko da har yanzu ana na ana yin su shekara ɗari da hamsin zuwa ɗari zuwa ƙasa ne aka hana duk waɗannan abubuwan aka ruguje duk waɗannan kibab ɗin waɗannan rumfuna da ɗakuna da aka gina akan kaburburan wasu mutane da ake cewa kabarin Abbas kabarin Fatima kabarin a binna um, Usmana kabarin kaza duk an gina musu ainihin wato kibabu mutane suna zuwa suna yin abubuwa na maguzanci da fasikanci da makamantansu to a yanzu ne gwamnatin tauhidi ne ta hana amma da duk ana yi to haka kaga wannan ma irin wannan dabarar da mutane suke yi na umra min at-tan'im umra min at-tan'im haka zaka ji suna cewa umra min at-tan'im yanzu za su cika mutane peace, yes dawo da su sake ko suna neman kudin su ne mu kuma tunda jahilai sun yawa a cikin mu wato in kana so ka tabbatar da cewa duniyar musulunci ana fama da bakin jahilcin addini wala sai ka je aikin haji zaka ga jahilai na kowace nahiya duk wanda ya aikin haji ya san wannan kowane nahiyar mutane da irin abin da suka shahara da shi na jahilci za ga 'yan asiyan nan indonesiya wannan da mutanen abin nan afghanistan da makamantansu ga zansu da uniform kamar 'yan islamiyya ko inda kasan 'yan maulidi uniform su iri ɗaya da hijabi da lambasu da komai suna sun taru wannan jan wani wannan jan wani inda kasan inda kasan 'ya'yan agwagwa kuma suna ta yin addu'a ɗaya Allahumma Allahumma innaka innaka duk wannan bai da asali a addini su hana kowa yin nashi su hana kowa shi ne za ka ja ana ba da labarin wani suna yi da matan shi <laughs> yana Allahumma Allahumma zaujatan ita ba ta ce zaujatan zaujini zaujini zaujatan zaujatan <laughs> kaga yana cewa Allah ya aura mishi mata hurri ini ta mata na fada saboda ba a samu annabi sabai suna yi haka ba amma mutane suka maida addinin su haka saboda jahilci malaman kasan maka suna iya su jama'a al'umman kasan maka suna iya akwai mutsawifai akwai ƴan ɗaliban jami'a islamiyya waɗanda suke jin yarurruka daban-daban na al'ummomin duniya suna iyayinsu wajen su wajen koyawa mutane da sauransu amma mutanen ne suke da taurin kai wani abin da malamin na ƙauyen su ko kuma wanda ya kawo su ya faɗa musu kawai shikenan wani ma kuma baya so ya ji na kowa abin da son zuciyar shi raya mushi kawai shi zai bai so kuma kowa ya hana shi to kuma wuri ne da aka ce kada a yi ji jidali da aka aka ce ma kakka yi ɗaya biyu kaki bari sai a rabu da kai kai za ka ɓata aikinka ba wanda zai asara shi kai za ka jama'a ina wa kaina nasiha da sauran al'umma wanda zai je aikin haji na farko tukunna ya tsaya ya koyi abin a ilmanci ya tsaya ya saurari malamai na kwarai da suka karantar da babukan aikin haji ya kalli bidiyo din da sauransu a ilmance ya tambaya da sauransu kuma in ya je can ma ya makalkale wa malamai wajen tambaya da binsu da sauransu kuma duk da haka zai samu kanshi a cikin haira ba kankanuwa ba don duk abin bayan an gama ka tiyori in ka je wajen sai kaga abin da kuma ba haka bane za ka ga canje-canje za ka ga an yi fashe-fashe za ka ga inda ka sani ka kasa ganewa ka koma ka bata da wuya ka ga mutum ya je maka ya dawo bai bata ba da wuya sai ka kai dan duniya wanda ka san gari amma in dai ordinary mutanenmu ne da suke rayuwa a nan ko abuja kake rayuwa kaji sai kai kauyanci don za ka ga 'yan garinsu wanda garinsu ma ya fi garinku kyau suna yin ƙauyenci mutane suke zuwa daga irin malaysia da indonesia da, da makamantansu ƙasashen da an gina su suna da kyau su ma za ga suna ƙauyenci bal samu da muke nan ƙauye wani bai taɓa ganin jirgi ba wani bai taɓa hawa escalator ba wani bai taɓa hawa eh, wannan eh, abin hawa bai nan da yake ce shi elevator lift duk ba mu taɓa hawa wannan ba wani bai taɓa kwana cikin ac ba <laughs> a kwana a wurin cikin AC mura ta kama ka kaga duk wannan bala'i ne mutane ba su saba cin irin abincin wurin ba eh ba za ka ga tuwo ba ba za ka ga hura ko kunu ko garin kwaki an jika shi ko dambu duk ba da ga wannan sai aka maka dan wani abu haka ga nan kamar za a ba jariri dan yayi shine abinci duk wannan bala'i ne mutane suke fuskanta so da haka sai ka bi a hankali wannan mai littafin da turanci duk sai da magana akan wannan abubuwan matsalolin abinci matsalolin orientation da irin ma yadda ake zuwa kasuwa da daddare ake zuwa kasuwa ba da rana irin nan kasuwannin ko ba irin namu ne da kowa ya kasa a bakin abin nan kuda yana bi ba kasuwanni ne na gilashi da da da kyamarori da benaye duk irin waɗannan abubuwan sai ka fahimce su da canjin kuɗin shi kanshi za ga dattawa musamman yanzu yanzu nan mutum ya tsiyace yanzu saboda tsammanin shi wannan nera irin ta sitar riyal irin ta muce akwai macuta kuma ba kowa ne da ka ganshi a can wai jikan sahabi ba wani ma shi dani ne irin nagarin za su yi ta cutar mutane da sauransu abubuwa ne suna da yawa complexity din yana da yawa shi yasa yana daga cikin hikimar shari'a ta hana a bar tsofaffi su je su kadai duk in tsoho zai je a raka shi musamman mata ka a ce wani haɗa ta da wani rifka dole sai akwai wanda zai iya goya ta zai iya jiranta zai iya mata komai tukunna ɗanta ko mijinta ko wani sannan zaka ga tsohuwa ta aikin hajjin nan lafiya lau in ba ka ba wallahi da ga tsofaffi amina suna tsine wanda suka biya musu kudin maka ni na gani da ido na in yi tuno wahala shakar sai Allah ya tsine wa ne kai kuma kana nan ana taya kamar na ka biya wa tsohon ka maka yana taya na tsine maka a mashari wallahi na gani da ido na ne in ya ji wahala wani ya kashi a jikin shi alisa na san duka gairin wannan abu duk wanda ya je maka sai ya gairin wannan bala'i. kai ma da kake da karfin ka sai ka ji ka wahala ka wahala ka san wannan abun lalle ibada ne sai ka ji gaba ɗaya ka fita daga hayyacin ka duka daga ranar tarwiya kafin a taso daga mai nan kowa sai ya rena kanshi Allah kawai ake wannan aiki so da haka abubuwan da suke bukatar natsuwa ilimi natsuwa bi a hankali da kuma kaka ga da aka tafi da gudu kace kai ma zaka je kawai duk abin da ake ajiya yanzu zaka mutu yanzu a banza wallahi

ba shi a matsayin eh, ba shi a matsayin idan ya tashi abinda malaman suka ce kenan idan ka tashi ka bar in kai umara ka fita daga makka ai to ka gama wannan tafiyar tafiyar ta kare a shar'ance in ka tafi wani gari ka dawo ɗaya kake da wanda ya shigo shigowa sabuwa kar baka dawo garinku ba eh ko da ya bar kayayyaki da masauki yes koda koda ka bar kayanka a masauki ko hotel ɗinka ko makamancin haka amma dai ka bar garin gaba ɗaya ka je ka yi wani abu kamar yadda shi ma ɗan garin da yake da gida da iyalai in ya bar garin ya je wani gari in ya shigo shi ma zai wannan umara ne wannan sai da muka je musamman muka tambayi malam suhaimi a haramin madina yana karatu ya ba mu wannan fatawa da alhaji bashir ga yana ya fita ban san ko da shi aka je wajen tambayan ba zan iya tunawa dan muna da yawa da malam Sa'idu mai kwano da wasu ƴan uwa haka muka je akai wannan tambaya dan ana ta tattaunawa akai to kaza to kaza ya ba ya wannan fatawar kuma muka yi aiki da ita da zamu fito muka je Zulhulaifa muka sake dauka harama muka zo muka umara bayan da kuma mun riga mun wallahu alam ita ce da irin wannan umara abinda ba ta halatta ba shine a tafiya ɗaya sau biyu amma a tafiya daban-daban wanda ka riga ka bar makka ka je wani gari mu kiyaye bambancin kuma za ka dawo to wanzu wannan sabuwar tafiya ce fatawar da ya ba mu kenan sai muka ga kuma mun gamsu da fatawa saboda su ne malaman ƙasar su ne kuma masana abu sai muka zo muka yi kuma daga baya za mu zo mu karanta insha Allah bar mu kwana anan mun zo za mu karanta daga cikin nan za mu ji insha Allah na'am na Aisha oke umra umran da aisha aka ce ta gyara nata wannan ya shafi mata ne waɗanda suka samu kansu a cikin irin tsautsayin da aisha ta samu kanta shine mace ce ta je aikin hajji kafin ta gama umra sai ta samu matsalar jini to ba ta dawafi ba na ka sai ta bar dawafin nan da na umara da duk wani dawafi za ta yi ba ta yi shi ba har sai an gama aikin hajji gaba daya sai ta zo ta fito ta na'im ta yi wannan umara ya zama ta cike umararta kenan matar ta samu kanta a cikin haka za ta iya yi amma namiji kawai yana zama makka ya ta maimaita irin wannan babu kyau bai da asali a sunna kuma akwai yiwuwar ya zama kawai batawa kan shi lokaci yake tunda dai yana yin addini da malam bi azan bihillah Allah bai ba da izini a irin wannan addinin ba yake wallahu alam ina ganin bari mu saurara ana tunda mas'ala ce da take bukatar tattaunawa idan mun zo sai mu ɗauko magana daga cikin wannan littafi mu ainihin wato ji wasu bayanai daga wasu malamai insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah